masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa gwamnatin tarayya ta ce za ta mika abba kyari ga kasar Amurka idan suka buƙaci haka. Rikicin jam'iyyar APC a jihar Kano ɓangaren shekaru ya yi fatali da sulhun uwar jam'iyya. a wani labarin na daban kuma dokar hana cin naman shanu na nan daram a kudu inji ƙungiyar ipop Idan muka tsallaka ketare kuma za ku cewa shugaba Macron na Faransa ya bayyana kwarin gwiwa cewa nan ba da jimawa ba za a yayyafa ruwan sanyi a kan rikicin kasar Ukraine. Daga karshe za mu kawo muku labarin wasanni inda hukumar kwallon kafa ta nigeria ta yi watsi da ɗauko koci daga ƙasar Turai. tsakanin labaran namu kenan domin jin cikakkun su daki-daki sunana Hadiza Ahmad Hassan. Gwamnatin tarayya za ta iya miƙa wa ƙasar Amurka jami'in ɗan sanda Abba Kyari domin ya fuskanci tuhumatun wanda hukumar 'yan sanda Amurka ta FBI ke yi masa idan buƙatar haka ta taso. Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnatin Najeriya Abubakar Malami ne ya bayyana haka yayin wata ganawa da ya yi da tashar talabijin ta Channels. Ministan ya ce hukumomin Najeriya na aiki tare da jami'an Amurka kan tuhumatun wanda da ake wa Abba Kyari da mutumin da ake tuhuma da aikata damfara ta intanet wato Ramon Abba Abbas wanda aka fi sani da Hush Poppy. Sai dai minista malami bai ce komai ba kan abin da gwamnatin Najeriya za ta yi idan Amurka ta buƙaci a miƙa mata Abba Kyari in banda cewa kawo yanzu ƙasashe na ci gaba da duba batun. Hukumar 'yan sandan Najeriya sun fara binciken tuhume-tuhumen da ake wa Abba Kyari ne bayan da wasu bayanai suka fito daga hukumar 'yan sanda ta FBI kan alakarsa da ɗan damfara Hush wanda a halin yanzu ke tsare a wani kurkukun ƙasar Amurka. Rikicin shugabancin jam'iyyar APC a Kano na ƙara ɗaukar sabon salo bayan ɓangaren da Sanata Ibrahim shekaru ke jagoranta ya yi watsi da sanarwar uwar jam'iyya kan sulhunta rikicin 'ya'yanta na jihar. matsayar tsagin sanata shekarau da ya zaɓi alhaji haruna ɗan zago a matsayin shugaban jam'iyyar a jihar kano na da alaƙa da baiwa gwamna abdullahi umar ganduje jagorancin kwamitin da zai warware matsalar a wata hira da bbc ta yi jim kaɗan bayan fitowar sanarwar jam'iyyar apc ta ƙasa sanata ibrahim shekarau ya ce sun yi watsi da wannan sanarwa kuma ba su amince da ita ba sanata shekarau ya ƙara da cewa sanarwar da jam'iyyar apc ta fitar ba ta yi magana akan matsayar da aka cimma tsakanin ɓangarori biyu ba sannan nan jam'iyya ba ta faɗi komai tsakanin abin da ɓangarorin biyu suka bukata ba. BBC ta rahoto shekarau na cewa yaran gwamna na cewa an danka wa gwamna jam'iyya ai ta koma hannunsa da maganganu makamantan haka. Inda ya ƙara da cewa yaya mutane biyu suna jayayya sai kuma a ce ɗaya daga cikin waɗanda ake jayayya da shi ne zai jagoranci taruwar, Alhali shi ya jagoranci waccan sasantawar da ba a yi mana adalci ba da muke ganin an zalunce mu ta yaya za a yi mana adalci a yanzu. Ƙungiyar ASU ta malaman jami'a ta ce 'ya'yanta suna shirin shiga wani sabon yajin aiki idan gwamnatin tarayya ba ta biya mata bukatunta ba. ASU reshen jami'ar fasaha ta lado a Kintola da ke garin Obomoso, jihar Osun ta zargi gwamnatin tarayya da rashin cika alkawari. Shugaban ASU da sakatarensa na jami'ar Dr. Biodun Alaniran da Dr. Toyin Abeguri sun fitar da jawabi bayan babban taron da aka yi ranar Litinin da ta gabata. Ƙungiyar malaman jami'an ta nuna a shirye take ta rufe jami'o'i har sai mama ta gani muddin gwamnati ba ta cika alƙawarin da ta sa hannu da kanta ba. Dr. Olani ran da Dr. Abeguni sun yi kira ga al'umma su yi ƙoƙari wajen jan hankalin gwamnatin tarayya domin ta ɗauki matakin da ya dace tun kafin lokaci ya ƙure. Ƙungiyar 'yan awaren Biafra ta IFOP ta jaddada dokar hana zirga-zirgar shanu don yin kiwo a yankin kudu maso gabas tare da hana cin naman shanun Fulani daga watan Afrilu mai zuwa. Ƙungiyar dai ta ƙudiri niyyar yaƙar mutanen yankin daga samun tasirin Fulani a rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan na ɗauke ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun ƙungiyar Emma Powerful ya fitar a ranar Litinin cewar yankin na kashe sama da biliyan uku duk shekara wajen cin naman shanu wanda ya ce dole ne su kawo karshen haka. IPOP ta jaddada cewa duk masu ta'ammali da naman shanu su nemi wa kansu mafita kafin kamawar watan Afrilu. Ƙungiyar ta IPOP dai ta sha kafa dokar zaman gida a kudu maso gabas tare da kai hare-hare akan Fulani ko dabbobin su lamarin da ya janyo asarar dukiyoyi masu tarin yawa yawa da kuma salwantar rayuka. Da safiyar Talata, gamayyar ƙungiyoyin ma'aikata da ke aiki a ɓangaren sufurin jirgin sama a Najeriya sun janye yajin aikin da suka shirya yi a faɗin ƙasar. Ƙungiyoyin sun fasa ɗaukar matakin ne bayan da suka rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniya da gwamnatin tarayya yayin wani zama na musamman da aka yi a shalkwatar ma'aikatar kwadago ta Najeriya a ranar Litinin a Abuja. manyan batutuwan da suka janyo barazanar yajin aikin sun hada da rashin biyan ma'aikata sabon albashi mafi kankanta wanda tun shekarar biyu da sha tara ya kamata a fara biya batu na biyu kuma shine jinkirin fara amfani da sharuɗan aiki kamar yadda suka shafi ma'aikata da ke aiki a hukumomin gwamnatin tarayyar Najeriya ministan kwadago da ayyukan yi na Najeriya Chris Ingige ya tabbatar da kullayar jejeniyar. sai kuma labarin ƙetare Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce kwanaki masu zuwa za su zama masu muhimmanci wajen yayyafa ruwan sanyi akan rikicin ƙasar Ukraine bayan wata ganawa da ya da shugaba Vladimir Putin na Rasha. Shugaba Putin ya ce an samu ci gaba a yayin tattaunawarsa ta farko da wani shugaban yammacin duniya a Moscow tun bayan da aka girke dakaru akan iyakokin ƙasar Ukraine. Ƙasar Rasha ta yi watsi da batun cewa tana shirin kutsawa Ukraine sai dai shugabannin ƙasashen yammacin duniya duniya suna ƙara nuna damuwa kan yiwuwar ɓarkewar rikici. A ranar Litinin shugaba Joe Biden ya yi barazanar rufe wani muhimmin bututun iskar gas na Rasha zuwa Jamus idan har Moscow ta kutsa Ukraine bayan wata ganawa da ya yi da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz a Washington. Shi ma Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar goyon bayansa kan sanya takunkuma a wani rubutu a jaridar The Times a ranar Talata. ya kara da cewa Birtaniya na duba yiwuwar aike dakarun rundunar sojin sama da jiragen ruwan yaƙi zuwa yankin. Shi ma shugaba Putin na Rasha ya ce wasu daga cikin bukatun shugaba Macron za su iya zama silar ɗaukan matakai na gaba. Yana mai bayyana cewa sai dai mai yiwuwa ya yi wuri a fara maganar. Shugabannin biyu za su sake tattaunawa bayan shugaban faransa ya je birnin Kiev a ranar Talata don tattaunawa da shugaba Volodymyr Zelensky na ƙasar Ukraine. To kuma sai labarin wasanni. A ranar Litinin hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato NFF ta gudanar da sauye-sauye a tawagar masu horar da 'yan wasan ƙasar inda Austin Agaveni ya ci gaba da kasancewa mai horarwa na wacin gadi a tawagar Super Eagles yayin da tsohon shahararren ɗan wasan ƙasar kuma tsohon kocin tawagar ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasa da shekaru 20 Emmanuel Emunike ya zama mataimakinsa. Ƙungiyar NFF ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ta samu sa hannun daraktan yada labaranta a demola Olajire. A gefe guda kuma rahotanni daga birnin Paris na cewa tsohon kocin Real Madrid Zidane na shirin kulla yarjejeniya da Cristiano Ronaldo na Manchester United zuwa kungiyar Paris Saint-Germain. Jaridar Daily Mirror da ke Birtaniya ta rawaito cewa Zidane na gab da komawa PSG a ƙarshen kakar wasa ta bana wanda kuma buƙatarsa ta farko ita ce kungiyar ta ba shi damar kawo Ronaldo gasar Ligue 1 ta Faransa. Rahoton jaridar Maka da ke Safaniya ya kara da cewa ana sa ran Ronaldo mai shekaru 37 zai gaggauta karɓar tayin Zidane don kafa tarihin buga wasa tare da Lionel Messi da Neymar a kungiyar PSG. Ana sa ran Zidane zai maye gurbin kocin PSG na yanzu Mauricio Pochettino wanda ake alakanta shi da komawa kungiyar Manchester United don maye gurbin Ralph Ragnick a ƙarshen kakar wasan bana. To wannan rahoto na wasanni kuma shine ya karshen ƙarshen labaran na yau, amma kafin mu sallama da ku, kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk a Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa da ya tace labaran, ni Hadiza Ahmad Hassan da na karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗinku da tashar haɗin kan al'umma Unity TV, murya cikin nazari.